shi sa mu da muka samu muka dade cikin rauda za mu fita mu je mu da manzon Allah sallama to shi nake yawan gaya maka a yi kokari a bar kwana in an zo wannan gari an zo neman lahada ne an zo an zo aiki ne shi sa duk lokaci da ka zo wannan gari kwana da yawon sisi ba shi cikin eh, tabiya wallahi eh, ibada ya kawo ka ka shi kanka ba ka sani ban ka bar wannan gari za ka iya ka komo ko ba za ka iya ka komo ba wallahu a'lam shi sa duk lokacin da ka zo wannan gari yawon sese yawon sa a kurin maka yawon yin wani abin da bai da wani amfani wani abin bid'a duka ba ka kara shi ciki kana zuwa ne ka zo ka shiga raudan manzon Allah bigiri kenan cikin gidan aljanna baka wasa da irin wannan raudan rasulullah in ka je makasallacin makka da simti ba wasa ake yi ba ala neman lada ne yau ka duba raudan manzon Allah kake zamne ga muka so ga gashi an gama kaman bidiyon ga zaka gan kaman ga Huzaifi da kanshi wani bi ma kana jin labarin Huzaifi ba ka san wane ne Huzaifi ba duka ni ne ina iya fisawa media ina mun wani kawo muku abinda ba ku samu insha Allah abinda ba ku samu shi muke kawo muku za mu zo mu da manzon Allah sallama in ka gan wurin za ka gan manzon Allah na wurin nan sayyidina Abubakar na wurin sayyidina Umar Abin da za ka ce ne Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko ka ce salamu alaika ya rasulullah ko za ka ce assalamu alaika ya nabiyallah ko za ka ce assalamu alaika ya abi kasim kayan ka je gaba kuma za ka gan eh, Abubakar na wurin Za ka ce mai assalamu alaika ya Abubakar Siddiq ko ka ce ya Abubakar ko ka ce assalamu alaika ya Umar eh Umar bin Khattab kenan shi ma na kai mai sallama a wurin bisa waɗannan wurin wurin da ake neman kace kenan sa'annan eh, sauran bayani za mu muku shi gaba to wannan wuri da kake kallo gidan manzon Allah kenan na manzon Allah ke kwanci kenan wannan gida wurin na na Aisha kenan da ka wurin aka bisa manzon Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kwanci kenan bayan ka fito a cikin gida rauda daga nan shi ka zo left hand side ka wurin manzon Allah yake za ka mai wannan sallama kafa da bayi. malamai suka ce manzon Allah ne ya ya amsa maka sallaman ka haka malamai suka ce to Allah mu roƙon ka da ya muyi da manzon Allah sallama da bakin mu wannan sallaman ku kenan Allahumma salli ala Muhammad wa sallim salamu alayka ya rasulullah Allah ya sa manzon Allah ya amsa mana sallaman mu a bakin mu da ku kuma wannan sallama muna yi da mutane duniya duka baki da shi ne salamu alayka ya rasulullah jama'an duniya wasu la maka sallama Allah ya sa ya amsa to za ka gan jama'a an yi cikin su waɗanda suka fito aka gefe can su daban da waɗanda suka fito ga ko mu cikin rauda ta so in ka zo da maza kala samun lokaci ka dade cikin rauda da muka zo da maza tun karfe sallan asar kenan mun samu muna cikin rauda tun karfe uku hal 4:30 kenan da je a buga to kagan ka samu almost one and a half hour kana ibadu daga cikin dakin manzon Allah cikin gidan manzon Allah kai cikin aljanna Allahu akbar Allah sa haka ne Ka kagan bayan ka zo tana kaga tana da duka ba inda manzon Allah ke ciki gaba Ka kaga kamar ta wurin wani abirabi guda biyu da farko farko da zaka gani kenan ba wannan zaka so ka sai ka yi sallaman ba yana gefe da wurin manzo Allah na kai gwada maka da kyau to kamar kan da nake muku bayani farko da inda zaka gani da rami guda biyu ba ba inda manzon Allah ke kwanci kenan ba shine in ka zo farko farko da ka fara gani to ba wurin